الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والجهل والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به من حب من يصد من حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه وإن جلد في ذلك من جلد من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة البالغة وقد ثبت في الصحيحين وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي وإن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا دبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم بالمعائف وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والحظم أن ينقص من حسنات نفسه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ففي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أقصكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أكفر الذنوب ولا أبالي فاستكبروني أكثر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau ashirin ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da hudu da talatin da wanda kuma shi ya zo daidai da hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan masallaci na modibbo a garin katsina kofar kaura a garin katsina a cikin karatunmu na littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر همشاكي مال من شيخ مسلمتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنهم كما شيد درس مناسبة إن كما نقرشي إن الله يا يدى أجيرن قوانا درس مكما وانا شيني نتري دقوم شاهدو damu yan bid'a ne sai mu ce adadin surorin malam yana cewa a wannan gaba ta san Allah wa mimma yanbaghi tafattunu lahu abinda ya kamata a kula da shi annahu la yajuzu an yuzanna fi babi mahabbati ta'ala ma yuzannu fi mahabbati ghairihi bai halarta mutum ya rika tsammani dangane da san Allah ba irin abin da zake tsammanin sa dangane da san wani Allah mimma huwa min jinsi tajanni abin da yake da alaƙa da rashin kyautawa Walhajiri ko kauracewa wal qati'ati ko ainihin yanke zumunci li sababin ba tare da laifi ba wa nahwi zalika da ire-iren wannan mimma qad yaghliqu fihi tawa'ifu minan nas abinda wasu daga cikin kungiyoyi na mutane sukan iya yin kuskure a cikinsa wato abinda ibnu taymiya yake nufi anan, nan shine kada mutum ya ɗauki sha'anin san Allah kamar sha'anin san wani ne daga cikin halittu ko san wani mutum ko san wata mace wato kamar yadda za ka rika ganin wani yana son wani amma wanda ake so din kullum yana yi wa wanda yake son shi sharri ko yana masa rashin mutunci ko yana ƙaurace masa ba tare da dalili ba ko yana yanke zumuncin da ke tsakaninsu wanda har shi mai so ɗin zai rika kokawa yaya ina son wane duk inda na zauna ina faɗan sa amma shi kuma yana nuna min rashin mutunci yana nuna min rashin ya kamata yana kawar da kansa lokacin da ya ganni wannan yana faruwa tsakanin mutum da mutum alaka ta mutane a junansu za ka iya iske wani yana son wata yana ƙoƙarin nuna mata soyayyarsa amma ita kuma tana ƙoƙarin guje masa ko kuma amma a duniya ka kafa wanda ta kijinin ta yi ido hudu da shi kamar sa to kaga wanda yana faruwa a tsakankanin mutane amma baya faru irin wannan baya faruwa tsakanin bawa da ubangijinsa a ce mutum yana son Allah amma ubangiji na na kinsa ba zai yiwu ba in kana son Allah Allah zai so ka in kana yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a zaka samu sakamakonsa ubangiji duk sanda ka kusance shi da yin da ibada da da'a shi ma yana kusanta zuwa gare ka ubangiji ba ya da wannan to bai kamata wasu su rika ganin irin abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum a babin soyayya yakan iya faru tsakanin mutum da ubangijinsa wannan baya faruwa yin haka mummunan zato ne ga Allah to an samu waɗanda za su rika ganin haka Ka ga mutum yana cewa shi ni Allah ina kaza ina kaza amma kuma kullum ni sai kaza yake faruwa a kaina me yasa kaza kaza wato kamar ubangiji baya kyauta masa shine ibnu taymiya ce ya kamata mutane su fadaku su lura da wannan yace hatta yatamassalu fi hubbihi bi jinsi ma yatamassaluna bihi fi hubbi man yasuddu wa yaqfa bi ghairi dhanbin har su rika nuna wato abinda suke abinda yake faruwa tsakanin mutum da mutum na soyayya yayin da wannan da ake so zai kaurace wa wanda yake son shi sai su rika nuna irin wannan yana faruwa tsakanin su da ubangijin aw yab'udu an aw aw yub'idu man yataqarrabu ilayhi ko kuma ya rika nesantar da wanda yake yake neman kusanci gare shi wa in galita zalika man galita min al-musannifina fi rasailihim ko da kuwa waɗanda wasu waɗanda suka yi rubuce-rubuce sun yi kuskure a wannan matashiya bai kamata a ɗauki wannan wani abu ne mai kyau ba ko da ko wasu sun rubuta irin wannan wato za a samu malami amma kuma yana rubuta maganganu da suke nuna wato kamar ubangiji bai masa daidai ba yana kaza yana kaza amma ubangiji ya jarrabe shi da abu kaza da abu kaza kamar yana neman kusantar ubangiji amma ubangiji baya bukatar kusantarsa kaga wannan babban kuskure ne yace hatta ya kuna mazmunu kalamihim iqamat alhujjati ala Allah har ma kai ka ce abinda maganganun su suke kunsa kafa hujja ga Allah wato kamar suna yi wa Allah hujja Allah muna kaza muna sallah muna qiyamul laili muna sadaka muna taimakon addini muna jihadi muna da'awa muna kaza amma kuma ubangiji kana mana kaza kana mana kaza wato kamar ma suna da hujjojin da suke kafa wa Allah na cewa suna san shi shi kuma yana nuna musu kiyayya bal lillahi alhujjatul baliga ba haka magana take ba isasshiyar hujja ta Allah ce Waƙarsa qad thabata fi sahihayn kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa wannan hadisi ne kursi ya yake a wajenka annahu qala yawa to ni babu wannan yaqulu ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin raina wannan sifa ce ta ubangiji sifatun nafs ubangiji ya sifanta kansa da wannan a cikin alkur'ani saboda haka zaka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi kamar yadda annabi isa alayhi salam yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub saboda haka ubangiji ya sifanta kansa da annabsu sifarsa ba daidai take da sifar halittarsa ba ko da ko sun yi musharaka sun yi tarayya a suna amma a haƙiƙa sun sha bamban wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin khairin minhu wanda duk ya ambace ni a cikin wata jama'a wata tawaga to ni kuma zan ambace shi a cikin tawagar da ta fita shi alkhairi in shi ya ambace ni a cikin mutane ne to ni kuma zan ambace shi ne a cikin mala'iku wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya kusance ni gwargwadon wato shibri me ake cewa shibri dani ko wanda ya kusance ni gwargwadon ɗani guda ni kuma zan kusance shi zira'i ɗaya wato zira'i shine me an dai san zira'i ko yawwa wa man taqarraba ilayya zira'an wanda kuma ya kusance ni gwargwadon zira'i ɗaya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon gaba guda wa man atani yamshi ataituhu harwala wanda ya zo min yana tafiya zan zo masa ina sassarfa ina gaggawa wato duk sanda za ka yi wa ubangiji wani abu na alkhairi na da'a na biyayya to shi zai maka ninkin abin da kai masa shi ne abin da hadisin yake nuna kaga ashe ba batun ka ce ka yi wa Allah kaza kaza kaza shi kuma bai maka daidai ba tun daga shi abin da yake faɗa duk sanda ka yi masa wani abu na da'a na biyayya to shi kuma zai yi abin da ya fi naka in ka kusance shi shibiri guda ɗani guda shi kuma zai kusance ka zira'i ɗaya in ka kusance shi zira'i ɗaya shi kuma zai kusance ka kamu ɗaya wato gaba guda saboda kaga har kullun sakamakon da yake yi maka yafi aikin da kake yi shi yasa Allah ce na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamako mafi kyau kaga yace al husna ma'ana mafi kyan aikin da suka yi wa ziyada har ma da ƙari akan wannan wa man atani yamshi ataituhu harwana wa fi ba'd al athari a cikin wasu maganganu da ake da aka jiyo wanda aka ruwaito yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ahlu zikri ahlu mujalasati ma'abotan ambatona wato masu ambatona suna tunani su ne abokan zamana wa ahlu shukri ahlu ziyarati masu gode mun kuma su ne masu ziyarata wa ahlu ta'ati ahlu karamati masu yi mun da'a su ne waɗanda nake karramawa wa ahlu ma'siyati la u'ayyisuhum min rahmati waɗanda kuma suke saba mun bana fitar musu da kauna ta rahmata in tabu fa ana habibu idan sun tuba ni masoyinsu ne inna allaha yuhibbu tawwabina saboda ka wanda ya tuba ya koma ga Allah ubangiji yana son shi at-taibu habibullah li'anna allaha ta'ala yuhibbu tawwabina saboda Allah yana son masu tuba wa in lam yatubu idan basu tuba ba fa ana tabibuhum to ni mai musu magani ne abtalihim bil masaibi zan jarrabe su da musibu daban-daban hatta utahirahum min al ma'ayib har in tsarkake su daga laifuffuka wannan asar daga jin sa irin asar ne na Isra'iliya abinda ake ruwaitowa daga banu Isra'ila kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilar sahiha ya ka wannan kuma ya yi ishara zuwa ga haka aka duba silsilar da'ifa na mujalladi na tara a lambar hadisi 4392 a cikin al'uqudud durriya na Ibnu abdulhadi Hadi Ibnu madri ya yi ishara zuwa ga cewa wannan magana ibnu taymiya ba yana jingina ta ne zuwa ga wani hadisi ba yana cewa a cikin wasu littattafai domin a cikin wannan littafi ibnu abdul hadi yana cewa wa mimma hafistuhu min kalamihi fil majlis qawluhu yaqulu Allah ta'ala fi ba'd al kutubi kaga kenan ba a cikin littattafai na hadisi ba saboda haka wannan yana daga cikin isra'iliyat baya daga cikin hadisai waɗanda suke na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko da kuwa ya kunshi ma'anoni masu kyau ibnu taymiya ya kawo shi a babin hadithu an bani isra'ila wala haraj wanda wancan satin mun yi magana akan haka duk abin da ya zo daga bani isra'il wanda bai saba wa abin da musulunci ya zo da shi ba musulunci bai kawo wannan sigar ba abagon bai saba masa ba to wannan ana faɗa ta fuskar ɗebakewa ba ta fuskar kafa hujja ba وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما الله تعالى yake cewa wanda duk yayi aiki na kwarai alhalin yana mumini fala ya kafu zulman to ba zai ji tsoron zalunci ba wala hadman ba zai ji tsoron tauye masa ayyukansa ba qalu malamai suka ce az-zulmu an yuhmala alaihi sayyi'atu ghairihi zalunci da ake nufi anan shine a dora masa laifin da ba shi yayi ba to duk wanda yake mumini ya aikin kwarai ya je ga Allah ya cire dukkan wani tsoro na cewa Allah zai dora masa laifin da ba shi yayi ba wal hazm an yunqasa min hasanati nafsihi al kuma shine a rage masa <clears throat> ayyukan da yayi ayyukan alkhairi da yayi yaje yayi ayyukan kirki kuma yaje ya samu ubangiji ya hana shi wannan ladan ubangiji baya haka ashe kaga bai a ce ka so Allah ka yi masa da'a ka yi masa biyayya ka bauta masa kuma ya sakanka maka da mummunan sakamako wannan ba zai yiwu ba sai dai ga waɗanda suke da mummunan zato ga Allah wa qala ta'ala ubangiji yana cewa wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba sai dai kawukansu suka kasance suna zalunta haka nan yana cewa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ashe kaga Allah baya yin rashin mutunci har da zaka yi tsammanin kayi masa shi kuma wato kayi masa rana shi kuma ya yi maka duhu wa fil hadith sahih an abi a cikin wani hadisi hadisi sahihi wannan hadisi yana cikin sayo muslim hadisin abu zar hadisin mutanen sham ana cewa mutanen sham ba su taba ruwaito wani hadisi mafi daukaka ba kamar wannan hadisin shine hadis abizar zar al-ghifari عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى حديث قدسي الله تعالى ينا يا عبادي يا كبينا inni haramtu zulma ala waje altuhu baina bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na halamta wa kaina zalunci sannan na sanya zalunci ya zama haramun a tsakankanin ku dan haka kakku cuci junanku kakku zalunci ubangiji ya haramta kansa zalunci duk abinda ubangiji zai yi maka adalci ne duk abin da ubangiji zai maka adalci ne shi ya halicce ka shi ya halicci duk abin da kake takama da shi ko me kake takama da shi ya baka dan kana da dukiya ya karbe ba zaluntar ka kai ba dan kana da lafiya ya karbi kayansa ba zaluntar ka yayi ba dan kana da mulki ya kwace mulkin sa daga hannunka ba zaluntar ka yayi ba shi ya baka yana da damar ya karbi kayansa saboda haka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci duk da cewa duk abin da yayi babu zalunci a ciki amma sai ya zan idan kayi abu mai kyau yayi maka mai kyau kaga wannan shine wato kai matuƙa ga adalci abin da yake na nashi ne kuma idan kai kayi ihsani ka kyautata ba biyan shi kai ba amma duk da haka shi sai ya kyautata maka sama da yadda kai kai masa kaga wannan shine kololuwar adalci to idan ubangiji a karan kansa ya kafa wa kansa wannan doka dan menene ku bayi a tsakankanin ku za ku rika zaluntar junanku yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytahu ya ku bayina dukkanin ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ne don haka ku nemi shirya ta ahdikum zan shiryar da ku shi yasa har kullum muke addu'a a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim domin mun tabbata shiriya a hannun ubangiji take shi yake bawa bayansa shirya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shiriya anan ana nufin shiriya ta tawfiki wato ubangiji ya maka gamdakatar ka yadda da abin da kake ji ka yadda da gaskiyar da ake gaya maka wannan a hannun Allah take amma shari'a ta bayani wato ka yi wa mutane ko wani ya yi maka bayani bayanin da zaka fahimta wannan wani abu ne da ubangiji ya sanya shi a hannun bayinsa ya sanya shi a hannun annabawa ya sanya shi a hannun malamai kamar yadda Allah ce wa likulli qaumin had ko waɗanda mutane suna da masu shiryar da su innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yace ya ibadi kullukum ja'iun ya ku bayina dukkaninku masu jin yunwa ne dukkaninku yunwata ne illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum sai wanda na ciyar da shi don haka ku nemi ciyarwa a wajena in ciyar da shi don haka duk abin da kake ci ubangiji shi yake baka wannan ba ka da tsumi ba ka da dabara ba ka da gwaninta a wajen samun abin da kake ci ubangiji shi ya ga dama ya baka don haka ka nemi abincinka gurin Allah ba kamar yadda aka koyar da almajirai ba Allah ya baku mu samu wannan kuskure ne wato su kada Allah ya basu kai tsaye ku dai ya baku mu sai mu samu a wajen ku na cewa suka yi Allah ya baku ya bamu to da ya fi. ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum ya ku bayi dukkaninku masu zama a tsiraici ne sai wanda na tufatar da shi da ku nemi tufatarwa a guri na tufatar da ku ya ibadi innakum تذنبون بالليل والنهار wan-nahar الذنوب جميعا aghfiru dhunuba jami'an يا كوباينا yake a riwayar ya ku في lalle dukkaninku kuna yin laifi dare da rana ni kuma ina gafarta zunubi gaba daya fastaghfiruni don haka ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi innakum lan tablughu darri durri fatadurruni walan walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina lalle ku ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni kuma ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni haka babu wanda zai iya cutar da ubangiji babu wanda kuma zai iya amfanar da ubangiji ashe duk abin da kake yi kanka kake yi wa in ka kyautata domin kanka in ka muna na domin kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ubangiji ba zai amfana da biyayyarka da da'arka ba haka nan kuma ba zai cutu da ma'asiyarka ba yace law anna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum yace ya ku bayina da a ce na farkon ku da na karshen ku wa insakum wajinnakum da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikin ku wato dukkanin halittu gaba daya na farko da na ƙarshe mutane da aljanu dukkanin su da zuciyarsu za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsoron Allah cikin halittun da Allah ya ana atqakum billahi wa akhshakum bi', na fi ku tsoron Allah da a ce kowa da kowa zuciyarsa za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah Allah ce ma da zalika fi milki shay'an wannan ba zai ƙara komai cikin mulki na ba kasaitan mai mulki a duniya shine talakawansa su yi masa biyayya su so shi su yi masa da'a wanda ita ce kasaitarsa shine abin alfaharinsa wannan shine yake amfanarsa inda zai fito yayi takama da wannan yayi alfahari da wannan to amma ba Allah ba shi ubangiji kai masa da'a kai masa wannan baya ƙara komai a cikin mulkinsa sa يا عبادي لو أن wa وآخركم وإنسكم Kano كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا yace ya ku da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a bisa zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikinku wato zuciyar su zan mafi fajircin wato zuciyar mafi fajirci daga cikinku wato da a ce duk duniya tun daga farko har na ƙarshe mutane da aljanu gaba ɗaya za su zamo kamar iblis iblis zai shine mafi fajircin halitta da Allah yi to da a ce za su zama kowa zai zama kamar iblis Allah ce ma na ƙasa zalika min milki shay'an wannan ba zai tauye komai daga cikin mulki na ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku ijtaba'u fi sa'idin wahidin za su haɗu a wata farfajiya guda ɗaya a wani fili guda ɗaya a tudun ƙasa guda ɗaya su yi dandazo a guri guda fasa'aluni kowa ya roƙe ni sa. da irin yaren da yake ji abin da yake so kowa ya yi addu'a ya roƙe ni buƙatar sa fa tsaitu kullu wahidin minhum mas'alatahu kuma kowa na bashi abin da ya roƙa ma na kasa zalika min milki ba abin da zai tawaya daga cikin mulki na wannan ba zai tawaye wani abu daga cikin mulki na ba wato da tun daga na farko da na karshe kowa zai tsaya ya roƙi Allah ubangiji kuma ya biya kowa buƙatar sa nan take wannan ba zai rage komai daga cikin taska Allah ba ce illa kama kusur miqyatu idza ghumisa fil bahr sai kwatankwacin abinda allura za ta raga yayin da aka dirbiya ta a cikin teku me kake tsammanin za ta taho da shi babu abin da za ta taho da shi sai ko ya san ma abin da take yi wannan misali ne domin kusanto da abin amma kowannan din ma ba za ku iya ɗauka ba daga cikin mulkin ubangiji ko da gwargwadon abin da allura za ta ɗauka ba za ku ɗauka ba amma dai don a kusanto muku da yadda abin yake hankalinku zai iya fahimta shi yasa aka yi wannan misalin Allah ce ya ibadi inda ma hiya a'malukum uhsiha lakum ce ya ku bayina waɗannan abubuwan da kuke aikata ayyukan ku ne ni kuma ina kididdige muku ayyukan ku wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai ubangiji yana kididdige shi ana rubuta shi a cikin littafi thumma ufikum iyaha uwafikum iyaha sannan in cika muku wato sakamakon aikin ku faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya ga alkhairi to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda duk ya ga ba haka ba to kada ya zargi kowa sai kansa to kaga wannan hadisin yana karfafa abin da ibnu taymiya yake faɗa cewa a babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji babu maganar rashin daidai ko rashin adalci ko rashin mutunci ko kauracewa ko rashin wato sadar da zumunci kamar yadda yake faruwa a babin soyayya tsakanin mutum da mutum babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji duk sanda kai wa ubangiji da'a shi kuma zai sakanka maka da fiye da abin da kai masa na da'a duk da cewa baya da bukatar da'a ka bari an hutar da kai wali hadha kana sayyidul istighfari ma rawahu al-bukhari fi sahihi an shaddad ibn aus قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شيئتا يكسن شيء ما فيش واتو جرمان استغفاري واتو shugaban استغفاري دكان sayyidul istighfari ana nufin a'zamuhu wa anfa'uhu istighfarin da yafi kowanne girma yafi kowanne amfani yafi kowanne falala shine ma rawahul bukhari <clears throat> abinda imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa an shaddad ibn aus daga shaddad ibn aus ibn thabit sahabi ne wanda yake ya zauna a sham yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidul istighfar shugaban istighfari an ya al-abdu bawa ya ce Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji kai ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni ni bawa nake gare ka wa ana ala ahdika kuma ina bisa ga alkawarinka wa wa'dika da abin da ka alkawaranta na sakamako mastafa'tu gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa zuwa gare ka da ni'imar da kai mun ta hanyar godiya wa abu ulaka bi dhanbi ina komawa gare ka da laifi na ta hanyar ikirari da yadda da cewa na yi laifin fafir li don haka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu wanda yake gafarta zunubai sai kai wannan istighfari idan muka kula ya kunshi yabo da kirari ga Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta da kuma tauhidi da ta ubangiji sannan kuma da rungumar alkawari da bawa yake yi ga ubangijinsa da yake cewa wa ana ala ahdika wa wa'dika ala ahdika ina nan kan alkawarin da na dauka yarjejeniyar da take tsakaninmu wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا shahidna an ان تقولوا يوم القيامه kunna an عن هذا غافلين wannan alkawarin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka daga wajen ‘ya'yan annabi Adam tun suna tsatsan annabi Adam tun suna alamin arwah kafin ma a halicce su kafin Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu Ubangiji ya karɓi alkawari daga kowane ɗayan mu cewa za mu tsaya bisa ga bautarsa ba tare da mun yi shirka da shi ba to anan bawa yana ƙara ikirarin cewa yana kan wannan alkawarin bai warware shi ba wa wa'adika da kuma alkawarin ka kai da kai na sakamako ga wanda ya kyautata ga wanda ya da'a ga wanda ya biyayya ina nan ina fafutuka domin in samu wannan alkawarin naka mastafatu gwargwadon iko na ya ce mastafatu gwargwadon iyawata domin dan adam cike yake da gajiya dan adam yana tattare da gaziyawa saboda haka babu yadda za a yi dan adam ya iya zuwa da dukkan da'a da dukkan biyayya yadda ya kamata a yi wa Allah akwai sanda zai gajiya akwai sanda zai kasa bisa ɗabi'ar da Allah ya masa ta ɗan adam to shi yasa sai ya togiya masabatu gwargwadon iyawata a'udhu min sharri ma sana'at a'udhu bika min sharri ma sana'at ina neman tsari daga gare ka daga sharrin abin da na aikata kaga ana akwai ikirari da itirafi yayi ikirari da cewa shi mai laifi ne haka yanzu yana neman ubangiji ya tsare shi daga mummunan sakamakon da zai iya samun sa a dalilin wannan laifin nasa abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka ta hanyar ni'imar da kai min wato ta hanyar godiya ina komawa gare ka ina maka godiya bisa ga ni'imar da kai min wa abu ulaka bi dhanbi ina komawa gare ka ta hanyar tuba bisa zunubi na fa fili don haka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai wanda duk ya dubi wanda wanda duk ya dubi wannan hadisi ya kula da wannan istighfari zai ga ya kunshi waɗansu ma'anoni wato masu ban sha'awa masu ban ƙaye bawa yana yabo da kirari ga ubangijinsa bawa yana komawa da kuma tabbatar da alkawarin da ke tsakaninsa da ubangijinsa bawa yana ikirari da shi mai gajiyawa ne shi mai laifi ne bawa yana neman ubangiji madaukakin sarki ya yafe masa laifinsa bawa ya amince ya yadda cewa babu mai gafara mai yafe laifi sai ubangiji annabi ya ce man qala idza asbaha muqinan biha famata fi yawmihi dakhala aljanna wanda duk zai faɗi wannan zai yi wannan addu'a wato zai wannan istighfari idza asbaha yayin da ya wayi gari <clears throat> muqidan biha yana mai sakankan cewa da wannan wato yana mai yaqini da abin da yake yi cewa Allah madaukakin sarki yana son wannan aikin da yake kuma zai ba shi lada wannan shine sharadin kayi ibada ka samu lada wato yanzu akwai yaqini akwai gaskatawa da cewa wannan ibada ce kake ba al'ada ba galibi wasu suna yin ibada amma babu wannan yaqinin a zuciya wato suna dayi ne domin sun tashi sun samu ana yi mace tana sa hijabi saboda ba yadda za ta yi ya zama dole ta sa hijabi a area da take kowa hijabin yake sawa don haka dole ne ta yadda ta sa hijabi to kaga wannan sa hijabin nata babu lada saboda babu yaqinin cewa shari'a take yi akwai waɗanda suna yin abin da yake da'a ne amma a matsayin al'ada suke yin sa a azumi an gama sallar abin da an gama shan ruwa an yi sallar isha'i za a yi tarawihi mutum ya zo saboda kawai wajen jikinsa ya tsinke wato ya dan jikarsa shi haka ko kuma a'a kada a ce baya yin ko da kaɗan ne saboda haka sai ya zo dan jona a dan taba da shi sannan ya zare jikin ya tafi baya jin cewa wannan abin ibada ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban imanan cewa wannan abu daga Allah yake wa ihtisaban kuma yana yi ne dan neman lada ba dan riya ba shi yasa duk wanda zai yi aikin alkhairi amma ba da ba da zuciyar yana jin ubangiji ne ya umarce shi da wannan abun ba ba da tunanin samun lada ba zai samu ba shi yasa annabi ya ce man qala idza asbaha muqinan yana mai yaqini yana mai gaskatawa biha da wannan abin da yake faɗa fa mata fi yawmihi ya mutu a wannan yinin da khala aljanna to dan aljanna ne ma'ana da khala habtida'an kai tsaye zai shiga aljanna babu maganar a zagaya da shi a fara shigar da shi cikin wuta sannan daga baya a fito da shi cikin waɗanda ake fitowa da su a'a saboda man duk mumini zai shiga aljanna idan ana nufin zai shiga aljanna ne intihan bayan an sa shi wuta wannan baya da bambanci da sauran waɗanda ba su faɗa ba suna mumini anan ana nufin da khala habtida'an zai shiga tun a karan farko wa man qalaha idza amsa muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari ko wannan kalma yayin da ya yammata wato da yamma muƙinan biha yana mai yaqini da wannan kalma fa mata lailatahu ya mutu a wannan daren da kalal janna zai shiga aljanna fal abdu da'iman bayna ni'matin min Allah ta'ala yahtaju fiha ila shukr bawa har ko da yaushe yana tsakankanin wata ni'ima da ubangiji yayi mata yana buƙatar yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima wa dhanbin minhu yahtaju fihi ila istighfar yana kuma tsakankanin wani zunubi wanda yake buƙatar neman gafara wato bawa har ko da yaushe gefe guda ni'ima ce ta ubangiji in ya waiwaya zai gani ni'imar nan tana buƙatar ya gode wa Allah akanta gefe guda kuma in ya waiwaya zai ga wani laifi ne da gajiyawa da kasawa ta bangaren sa wanda yake buƙatar ya nemi gafarar Allah ya tuba a kansa kaga ashe kenan ko da yaushe yana buƙatar wannan shi yasa wannan sayyidul istighfar sai ya zo da cika wannan buƙatar yace a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi ta fuskar ni'ima ina komawa gare ka ta hanyar godiya ta fuskar laifi ina komawa gare ka ta hanyar neman ka gafarta min faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wa kullum min ne min al-umuri al-lazimati lil-abdi da'iman abin da ya shafi ni'imar ubangiji da abin da ya shafi gajiyawar bawa a koda yaushe suna tare da bawa ba yadda za a yi bawa ya ji cewa ba wata ni'ima ta ubangiji a tare da shi wacce take buƙatar ya gode wa Allah kanta, babu wannan kamar yadda ba yadda za a yi bawa ya ji cewa babu wata gajiyawa kasawa ta bangaren sa da yake buƙatar ya nemi Allah gafara akan ta babu wannan haka wannan sifofi ne guda biyu waɗanda suke tare da bawa a kowane lokaci da'iban wa abadan fa innahu la yazalu yataqallabu fi an'amillahi wa ala'ihi bawa bai gushewa yana jujjuyawa yana birgima cikin ni'imomin Allah wato da ni'imominsa yana birgimawa cikin ni'imomin Allah da ya masa bawa bai gushewa har kullun cikin ni'imomin Allah yake wala ya zalu muhtajan ila tawbati wal istighfar kuma ba zai gushe ba yana buƙatuwa zuwa ga tuba daga neman gafara saboda haka sayyidul istighfar ya ya kunshi abinda zai biya wa bawa wannan buƙatar tashi ya gode wa Allah ni'imar da ya masa ya kuma nemi gafara kan kasawarsa ta wani bangare wali hada saboda haka ne kana sayyidu waladi adam wa imamul muttaqin muhammad sallallahu alaihi wa sallama yastaghfiru fi jami'il ahwal saboda haka ne ya zan shugaban ƴaƴan adam salam shugaban masu tsoron Allah duka annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yake neman gafarar Allah a cikin kowane hali a dukkanin halayensa neman gafarar Allah yake وقد قال sallallahu الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه Bukhari. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi sahihi wanda imamul bukhari ya ruwaito shi yake cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila allahi fil yawmi mi'ata marra yake cewa ya ku mutane annabi yake cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku ku nemi Allah ya yafe muku gajiyawar ku da kurakuranku, fa inni atubu ila Allah fil yawmi atamarra ni karan kaina a kullun ina neman Allah ya yafe min ma'ana ina tuba a kullun sau ɗari wani hadisi yana cikin muslim har ila yau ba bukari kadai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ubangiji ya gafarta mishi ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar amma duk da haka a kullun sau ɗari yake neman Allah ya yafe masa yake neman tuba ga Allah wa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yake faɗa yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a majalisa kwaya daya a zama daya wato a zama guda daya mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marra a gurin zama guda ɗaya mun kasance muna lissafawa annabi na yin wannan addu'a sau ɗari ya ce ya ubangiji ka gafarta mu ka yafe mun innaka anta tawwabur rahim dan lalle kai mai yawan tuba ne mai yawan karɓar tuba ne mai yawan rahama ne mi'ata marra yana faɗan wannan wato har sau ɗari hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne sahihi wa qala haka nan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra lalle ni ina neman gafara wajen Allah ina tuba zuwa gare shi a kullun sama da sau saba'in wacce ruwaya ta nuna sama da sau saba'in yakan yi sau ɗari wa fi sahih muslim a cikin sahihu muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yughanu ala qalbi akan yi rufi akan zuciyata wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra nakan nemi gafarar Allah a kullun sau ɗari idan ya zan sayyid waladi adam wa atqa rajulin fil khala'iq kulliha annabi da yafi kowa tsoron Allah ya zan haka shine ɗabi'arsa ina ga wani kuma wanda bai kai shi ba ina ga ire-iren mu babu shakka mu da muke bukatuwa matsananciyar bukatuwa zuwa ga yawan neman gafarar Allah da yawan istighfari to ashe kaga shi istighfari da neman gafarar Allah ba sai an yi gurub ba kaga don anan ba a ce annabi da safai suna yin gurub su zagaye wani abu suna faɗa ba saboda haka baya buƙatar wannan wanda zai zo da wannan kuma ya kauce wa tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake yana buƙatar shi ma ya istighfari akan sa saboda laifi ne saboda haka baya buƙatar sai an taro an shimfiɗa wani abu ko an zagaye ko wani yana bayarwa ana an shi ko ana yi da jumla guda ɗaya kaga dan duk ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi don haka haka ya kamata kai sannan za mu ga kololuwar abin da ake faɗa na istighfari da annabi yake yi ɗari ake faɗa shi ban ga yadda aka faɗi ɗari da hamsin na istigifari ko wani abu balle dubu kaji an ba wani mutum wai wurudi ya je ya sau dubu saboda zai ci zaɓe kuma su in ba haka aka gaya musu ba su yadda ba in kai za ka zo ka bashi azkarun nabawiya ka ce ga abin da annabi yake yi sai dan rena sai ga aika dan ne kamar ba zai ba zai kosar da shi ba zai biya masa bukata ba amma ya je gurin wani kasar kuma dan bid'a ya haɗa shi da wani aiki ya haɗa shi da aikin wahala sai ya fi yadda cewa eh wanda duk zai wannan aikin dole ya samu bukatar ta biya to kaga wannan jahilci ne a mizanin karbar aiki da rashin karbarsa a gurin Allah ba yawansa bane ba yawansa bane Allah cewa li yabluwakum ayyukum akthara amala ahsana amala li yabluwakum ayyukum ahsana amala wannan shine abinda ubangiji yake bukata aikin ya zan mai kyau ne zamansa mai kyau shine ya dace da sunna kuma ya zama mai shiya ya ikhlas idan ya samu wannan sharuɗan guda biyu to ya zama ahsanu amala amma wasu suna ganin aktsaru amalan shine abin da ake ake bukata wannan wahala ce wacce take ba ta da ma'ana tun bai sa'a ba sai tsinci kansa cikin amilatun nasi ba Allah ya sauki al شرع fi في al-a'mal saboda haka aka shar'anta yin istighfari a ƙarshen ayyuka wato ayyuka na mutum ya yi istighfari a ƙarshen su domin yiwuwar ya zan ya gajiya a cikin aikin wannan don haka yana buƙatar istighfari ya ubangiji abinda na yi gajiya a cikin aiki na ya ubangiji ka gafarta mun ka yafe min Allah yana cewa mustaghfirina bil ashar da waɗanda suke neman gafara bil ashari a lokutan asbahi lokacin abin nan sulusun dare na ƙarshe qala ba'dhum ahyaw al-layla bis salah wasu daga cikin magabata malamai suke cewa abinda Allah yake nufi da wannan ce ahyawul layla bi ahyawul layla salah sun raya dare da sallar nafila da qiyamul layl falamma kana waqtu sahari yayin da zan lokacin asuba ya matso umiru bil istighfar sai aka nemi su kuma nemi gafarar Allah wato wannan qiyamul layl din kai ya ruɗe su su rika ganin cewa ai sun yi wa wani Allah abin a zo a gani don haka suna jiran dole dole dole Allah ya ba su sakamako a'a su rika ganin cewa su masu gajiyawa ne kuma wannan abin da suka yi duk babin godiya ce ga Allah wa fi sahih anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idan sarafa min salatihi kaga wacce qiyamul layli ce mutun ya gama sai kuma ya istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallar sallarsa istaghfara salatan sai ya nemi gafarar Allah sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ya ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram duk sanda ya gama sallar farilla sai ya nemi gafarar Allah wato idan akwai wani abu na gajiyawa a ciki na gazawa a ciki ya ubangiji ka gafarta min sanda ya ce ya ubangiji kai ne aminci wato kai ne ke da wannan suna assalam wa minka salam kuma daga gare ka aminci yake zuwa tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma da isa da karamci wa qala ta'ala fa idza afattum min arafat Allah ce idan kuka kangaro ko kwaranyo daga arfa fadkurullah inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah a gurin ibada din nan mai haramci mai mai mai alfarma wato gurin da ake kira al-mash'ar al-haram bayan kun zo muzdalifa kun tashi kun yi sallar asu kun kwana anan kun tashi kun yi sallar asuba sai ku gangaro har daidai gurin da ake kira mash'ar al-haram to sai ku tsaya anan kuma ku yi addu'a ku yi addu'a kamar yadda yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku wato ku ambace shi saboda shiryar wanda yi muku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin kuma lalle kun kasance gabanin ubangiji ya shiryar da ku kuna cikin batattu thumma afidu min haythu afada an sannan ku taho ta inda mutane suka taho wato ku kangaro ku zo kuma mina ku zauna kamar yadda kowa ya zo ya zauna ubangiji ya gaya shawa domin su sun dauki ta'adar saba wa sauran mutane idan aka zo lokacin haji don su suna ganin kabilar su ta shawa ta dara ta kowa don haka ba za su zama sun tafi arfa tare da mutane ba ba za su damu da tare su za su san tafiyar su daban saboda su suna jin kansu sun fi kowa Allah ya ce a ku tare da kowa wastaghfiru inna Allaha ghafurur rahim wastaghfiru Allah inna Allaha ghafurur rahim ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga a ƙarshen aikin hajji wanda shine kololuwarsa shine a Arafa kamar yadda Allah ce annabi ya ce alhajju Arafa wato tsayuwar arfa ita ce hajji domin ita ce rukunin da ya fi kowanne karfi kuma shine wanda in ya wuce ka ya wuce kuma shikenan in kun yi hawan arfa to kun gama kashin bayan aikin hajjin ku abinda zai biyo bayan gama aikin hajjin da kake fatan ubangiji ya karba ya baka lada shine kai istighfari sai yazo da kalma wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim wa qad amara allah nabiyahu ba'da an ballagha ar-risalata wa jahada fillahi haqqa jihadihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam bayan ya isar da sako ya yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah iya gwagwarmayarsa wa ata bima amara Allah bihi ya zo da duk abin da Allah ya umarni da shi mimma lam yasil ilayhi ahadun ghayruhu yayi abin da babu wani wanda yayi irin sa a rayuwar duniya duka <clears throat> fa qala ta'ala sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da budi ta zo idan nasarar Allah ta zo da budi shi ma ya zo shine fatho makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya su ne amul wufud bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu makka ya dawo sanar tasi'a shekara ta tara kabilu daban-daban suka rika zuwa suna bin baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga addini <clears throat> wanda da wasu sun kasa fahimtar addinin wasu kuma sun fahimta amma tsoro ya hana su shiga to yanzu an karya gwamnatin Qurayshawa saboda haka yanzu duk wanda yake son shiga addini baya da tsoro a zuciyarsa sai suka yi ta tattaɓowa suna zuwa Madina suna karɓar addinin musulunci Allah ya gaya masa wannan ita ce alamar fasabbih bihamdi rabbika don haka ka kai tasbihi tare da goje ubangijinka subhanallahi wa bihamdi wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi mai yawan karɓar tuba ne wato aikin da Allah ya dora maka ka gama idan ka ga wannan alamar to aikin da aka dora maka ya zo ƙarshe don haka sai ka koma ka ci gaba da ibada kana neman gafarar ubangiji akan abinda wala Allah a matsayinka na dan adam ka samu gazawa a kansa inna <clears throat> innahu kana ba domin ubangiji mai karɓar tuba ne don haka wannan surar kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin mutuwarsa ya kusa wali hada kana qiwamud dini bit tauhid wal istighfar saboda haka addini bai tsayawa sai da tauhidi da neman gafarar Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wani littafi ne wato wannan wani littafi ne uhkimat tuhu da aka sanya ayoyinsa cikin kwarewa wato yazan ayoyi ne waɗanda suke akwai kwarewa a ciki akwai kuma sannan wato ya zama uhkimat min al-ihkam wa huwa wato akwai alamar wato akwai kwarewa a cikin waɗannan ayoyi kowa ya gansu ya san ba maganar mutum bace maganar Allah ce Allah baya su duk suka kunshi wannan min ladun hakimin khabir daga wanda yake gwani shi yasa ayoyinsa suka zama akwai gwaninta a ciki khabirin wanda yake mai cikakken sani shi yasa ya zo da hukunta-hukunta daki daki domin su biya bukatar dan adam Allah ta'budu illa illallah Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu kada ku bauta wa kowa sai Allah inni lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni gare ku daga Allah nake ina mai wato nazirun ina mai gargadi sannan wa bashir kuma ina mai bushara wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar Ubangijin ku. thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku jiyarwa zai jiyar da ku dadi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani ajali da aka ambata wato abin ambatu har zuwa mutuwar ku wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu sannan ya bawa kowane mai falala falalarsa ya bawa kowane mai aikin kirki mai aikin da'a sakamakonsa kaga anan a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa al'ummarsa bayan tauhidi shine istighfari an an la ta'budu illa Allah sai kuma wa an rabbakum thumma tubu ilayhi saboda haka tauhidi abin addini bai kafuwa sai da tauhidi da neman gafarar ubangiji haka nan a wani guri Allah ya ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsaya da diga-digan ku akan addini ku nemi gafarar Allah wa ta'ala hakanan nan Allah ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ka sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafar zunubanka walil mu'minina ka nema wa mu'minai gafara wal mu'minati mu'minai maza da mata ka nema musu gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ubangiji ya san inda kuke jujjuyawa da kai kawanku ya kuma san makomar ku ta ƙarshe wani hada ja'a fil hadith saboda aka haka zo a cikin wani hadisi wanda bai inganta ba يقول الشيطان شيطان yana cewa ahlaktu an-nasa bil-dhunubi na halakar da mutane ta hanyar laifi wa ahlakuni bi la ilaha illallah wal istighfar su kuma sun halaka ne da la ilaha illallah sun halaka ne da istighfar wannan hadisi ne mawdu hadisi ne kirkirarre wa qad yunus annabi yunus salam yana cewa la ilaha ya ce a lokacin da yake cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gari ka lalle ne na kasance daga cikin azzalimai wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza rakiba dabbatahu yahmadu Allah salatan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan ya hau dabbasa game da yake cikin sunan tirmidhi yana gode wa Allah sau uku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar yana gode wa Allah sau uku yayi kabbara sau uku wa yaqulu la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi faghfirli babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka na zalunci kai na ka gafarta min wa kaffaratul majlis allati yuqtamu biha al majlis wal wudu haka nan kaffarar majalisi bayan mutane sun zauna majalisi sun tattauna mitin suka yi hira suka yi karatu suka yi koma me suka yi akwai kaffarar wannan majalisi da suka yi allati yuqtam biha almajlis kafarar da ake rufe majalisi da ita wal wudu ko ake yin ta bayan alwala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi ya koyar da ita bayan alwala sannan kuma tana daga cikin abin da ake faɗa har ila yau a du'a istisahi salah wato addu'ar buɗe sallah kafin karatun fatiha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa ilai ilayk in kula da ita ce ibnu taymiya ya rufe wannan majalisi saboda haka mu ma mun rufe wannan majalisi na karatun at-tuhfa al-iraqiyya daga yanzu sai kuma littafi na gaba insha Allah fatan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya hada mu gaba ɗaya mu cikin ladansa ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ikon karantar da shi abinda kuma muka yi ba daidai ba muka yi kuskure kuskuren da yake na tuntuban harshe ne ko na rashin sani ne ya ubangiji Allah madaukakin sarki ga zafarta mana ka yafe mana ka karbi ayyukan mu na kwarai ya ubangiji ka karbi ayyukan mu na kwarai kurakuran mu da laifuffukan mu da gazawar mu ya ubangiji ka yafe mana har sai mun haɗu insha Allah a karatun littafi na gaba wanda shi ma dai muna nan tare da gogon naku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala risala ce sako ne da ya rubuta ta zuwa ga 'yan shi'ar Iraki a zamaninsa saboda haka mu kuma za mu karanta ta ga 'yan shi'ar الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu da gudanar da waɗannan jerin gwanon darussa da Dr. Sani ya gabatar a cikin wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin jagorancin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tafiya ta tace addini daga miyagun bid'o'i da miyagun malamai suka cusa domin a fiddo ƙwaya ta haƙiƙanin tauhidi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan aiki ne babba mun tabbatar da cewa a wannan doguwar tafiya ta shekara talatin da wani abu to waɗannan darussa da dr sani ya gabatar suna a matsayin wani ginshiƙe na samun nasarar wannan tafiya ta sunar annabi muhammadu sallallahu alaihi ba a katsina kawai ba ko najeriya har da ƙasashe makwabta da haka babu abin da ya cancanta ni mu a matsayin mu na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa nauyin jagorancin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan jiha da wannan ƙasa a ce mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk waɗannan ni'imomin da samun nasarar da gare shi bayan wannan mu yi godiya ga shi Dr. Sani da Allah ya taimake shi ya taimake mu ya ba da wannan lokacin nashi ko yana da hidimomi a nan ko bai da su ya tsaya ya kare ba za mu manta ba da ainihin hada marigayi sheik Jafar Mahmud Adam a cikin wannan godiya tamu mu hada da addu'a Allah ya mushi sakayya wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan alheri ba za mu manta ba da dan Allah kuma subhanahu wa ta'ala ba za mu taɓa mantawa ba zaka ina kira gare mu baki ɗaya a ciki da lokutan addu'o'inmu mu sanya waɗannan bayan Allah a cikin addu'o'inmu Allah ya musu sakayya shi kuma Dr. Sani Allah ya ba shi ikon ci gaba da yada wannan alheri da ainihin yake yaɗawa. ban gode mashi ko masu irin yadda ya kamata in gode ba don ba ni da lafuzan da zan yi godiyar da ta dace da irin ayyukan da sun kai abin da yake ya dace kawai shine in roƙi Allah subhanahu wata'ala da ya yi musu da dukkan alkhairi ba zan manta ba da ku da kanku da kuka ba da goyon baya da haɗin kai don ba ni mantawa mun taɓa kira a wannan wuri cewa a baiwa wannan darasi haɗin kai har na yi kira na jaddada cewa waɗanda ma suke malamai suna da darussa a wurare a cikin wannan rana su yi haƙuri su jingine ni da kai na wannan darasin da nawa ne asali wajen shekara na wannan shirin litinin aka canza saboda rashin lokaci aka dawo abin nan na ce malam harisu ya rika saboda ba dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya lura da niyyar mu sai Allah maɗaukaki ya tarfa wa garin nono ya kawo da sani ya ainihin abin da tsare mana fage so haɗin kan da kuka bada ya cancanci a yi muku godiya kuma kuma a muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi kuma ina kira da babban murya littafin da za a sanya na gaba ma to a sake ba da haɗin kan da ya fi wannan domin a cikin wannan aiki wallahi akwai alkhairi iri daban-daban banda tsayawa a yi karatun a saurari karatun to akwai wasu hikimomi cikin yardar Allah subhanahu wata'ala wanda muka samu a wajen gudanar da waɗannan karatuttuka so Allah ya saka muku da alkhairi ina kira da duk waɗanda Allah maɗaukaki ya azurta da fahimta to wannan amanar da Dr. Sani ya aza a yi kokari a isar da ita ga waɗanda ainihin darussan bai kai gare su ba ko dai ta hanyar a je a karanta littafin don an koya kuma da yardar Allah akwai waɗanda sun iya ko kuma ta hanyar isar da kasat kasat ko da sadaka ne ko kyauta da sauran irin hanyoyin da za mu iya yaɗawa domin mu haɗu a cikin ladan cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa aikin albarka ya sanya ya nauyaya lada ko sakamakon dr sani da malam jafar duk waɗanda suka taimaka waɗannan ayyuka suka gudana a cikin ainihin mizaninmu na alkhairi gobe kiyama ya haɗa mu a jannatul firdaus mun gode ƙwarai ƙwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi haka ina kira da babbar murya ga majalisar malamai ta wannan jiha aikin da aka fara yi kamar yadda Dr. Sani yake baro Kano ya zo nan ya yi darasi ya gama ya koma gida wanda aka fara yi na tura maluma ƙauyuka su rika karantarwa to a gyara shi a sake jaddada shi a sake inganta shi domin akwai alkhairai da yawa a ciki in muka lura da irin alherin da aka samu a cikin waɗannan darussa wannan kira ne mai kama da umarni ga ita majalisar malamai gaba ɗaya ta ainihin abin nan wannan jiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah ka bamu lafiya ka bamu mu zaman lafiya ka azurta mu da damuna mai albarka Allah ka kare mu daga kowane irin sharri ka azurta mu da haɗin kai musamman ahli sunnan wannan ƙasa da ƙasashen abin da makwabta da duniya baki daya mun gode Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah كيفك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم اغفر لنا ولا اللهم اغفر لنا